بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Allah ubangijin talikai innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يذلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا bayan haka ni ina yi muku wasiya ya al'umman musulmi da kuma ni kaina ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya ce cikin ƙur'ani mai girma ya ku waɗanda sun kai imani ku ji tsoron Allah abinda aka yi da jin tsoron Allah shine aikata ayyukan da Allah ya yi umarni da kuma barin ayyukan da Allah ya yi umarni da bari goyi da bayyane mutum ya bi shari'o'in ubangiji ya bi abubuwan da ubangiji ya shar'anta goyi ne da bayyane ne shi aka nuna da tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah wala ta mutunna illa wa antum muslimuna kuma kakku yadda ku mutu face kuna musulmi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace aktiru zikra harimul ladzati ku yawaita tuna mai kace jin dadi ku yawaita tuna wanda ka yanke jin dadi wato mutuwa ita ka rusa jin dadi kowane irin jin dadi mutuwa tana rusa shi kuma kowane irin jin dadi mutuwa tana yanke shi mutum zai rayu tsawon lokaci ko ma cikin rayuwa ko kamin mutuwa duk lokacin da zaka tuna cewa akwai mutuwa bayan rayuwa muna umarni yawan tunawa gare ta wannan kenan wa hadisu kuma ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi ina yi muku wasiya kuma ina yi maka na wasiya da mu ji tsoron Allah ko mu yi ma Allah da'a ko mu yi ma manzon Allah da'a ko mu nemi gafara ga Allah domin Allah yana gafarta mana zunubanmu kuma mu roƙa ma ƴan uwanmu musulmi gafara ga ubangijinmu domin Allah yana da yawan gafara kuma Allah yana da yawan jin dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Allah Ubangijin talikai, muna tawakkali ga Allah kuma muna neman tsari daga Allah Ubangijinmu. Muna neman tsarin Ubangiji daga shirin miyagun ayyukan da muka aikatawa, kuma muna neman tsari daga Allah Ubangiji daga sharrin mu. Hakika duk wanda Allah ka shirya suwa babu mai iya batar da shi, duk wanda Allah ya suwa, babu mai iya shirya da shi. Ina shida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. kuma shi kaɗai yake baya da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammadu bawan Allah na ko manzon Allah na bayan haka lallai Allah mai girma da buwa yi umarni cikin Qur'ani mai girma yana cewa lallai Allah da mala'iku ne suna yin salati ga annabi ya ku waɗanda kun kai imani ku yi salati ga annabi mana ku yi sallama gare shi cikakkiya salati ga annabi yana da falala kuma yau juma'a tana cikin ranakun da aka so mutum ya yawaita salati ga annabi ya an ƙare sallar juma'a mutum ya yawaita salati ga annabi mutum zai yi ta yawaita salati da nan har zuwa faduwar rana tun daga jiya alhamis maricin juma'a aka so mutum ya yawaita salati ga annabi saboda salati ga annabi yana da falala annabi ya ce in mutum ya bin salati guda Allah zai mai salati goma kuma ana samun albarka mai yawa da salatin annabi ko ga addu'a ana so in mutum zai fara addu'a ya buɗa ta da salatin annabi in kuma za ka ƙara addu'a ka ƙare ta da salatin annabi saboda Allah na karɓa addu'a wadda an kai salata annabi shi wasu ma suna mamaki wasu malamai ga mai yin addu'a ba tare da yayi salata annabi ba ga mai kada addu'a ba tare da yayi salata annabi ba dan yin salati yawaita salati ga annabi alama ta wadda ka nuna cewa kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mai yawaita yin salati ga annabi Allah zai yi salati gare shi wanda yawa annabi salati guda Allah zai mai salati goma wanda ya ma annabi salati ɗari Allah zai mai salati dubu salatin annabi yana da falala da yawa kuma yana ƙara albarka ga rayuwar mutum saboda haka Allah ka umarnin mu yace mu yawaita salati ga annabi ko mu yawaita sallama gare shi muna masu ni kauya salatin annabi akwai wanda adda tsawo akwai kuma gajere mahi gajarta salatin annabi mahi sauki kuma wanda ya tawo cikin su shi na sallallahu alaihi wasallama ko ta yi a kafe sama hanya kana iya yi ne in kwanci kake kana mai cikin kowane hali kana iya salatin annabi shi sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka yi salati da sallama ga shugaban mu abin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ‘yan uwa ne na daga annabawa da kuma mabiya annabawa da kuma sahabbai ne keɓe wayanda sune a halifofin halifofinmu shiryayyu abubakar da Umar da Usmana da Ali Allah ya yarda da su baki daya Allah ka taimaki addinin musulunci kuma Allah ka taimaki musulunci Allah ka walakanta shirka kuma ka walakanta masu taimakon shirka ya Allah ka riko da hannuwanmu ga aikata abubuwa waɗanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin mu gare su kuma ka sanya ƙarshen mu ya zama mafi alkhairi sama ga harkunmu. ya Allah ka taimaki waɗanda ka taimako a addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka sanya mu cikin mataimaka addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ka walakanta masu walakanta addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma Allah kada ka sanya mu cikin masu walakanta addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ibadallah rahimakumullah inna Allah amuru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله Allah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 wa barik wa sallam tasliman kasira amma ba'd fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi bi taqwallah wa qala allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimuna wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akthiru dhikra hadhimul ladati al maut hadha uhaddithukum hadha wa uhaddithukum ala ta'ati allahi وراءة رسوله وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على خلفاء الراشدين خصوا على خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم اللهم أيد الإسلام وأنصروه وأذل الشرك وأشراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله